Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sassafe yau laraba ta bawa ranar samu muhammad aminu ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa karshe ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su da farko kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare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

kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. Iran tana son bunƙasa alaƙarta da ƙasashen nahiyar Afirka. akalla falasɗinawa 32 ne suka jikata sanadiyar harin da 'yan sahiyoniya suka kai musu sabanin siyasa a kasar libya yana ci gaba da yin tasiri a yau man fetur din da kasar take fitarwa a kowace rana to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin iran ta bayyana cewa tana son bunƙasa alaƙata da ƙasashen nahiyar afirka ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahian da ya bayyana cewa bunƙasa alaƙa da ƙasashen nahiyar afirka yana daga cikin ginshikan siyasar waje ta iran ministan harkokin wajen na iran wanda ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar murtaniya ya kuma jinjina wa ƙasar akan yadda take goyon bayan al'ummar falasɗinu da suke fuskantar zaluncin 'yan sahayoniya har ila ministan harkokin wajen na iran ya kuma taya takwaran nasa murnar shigowa watan ramadan mai alfarma tare da tabbatar da cewa iran tana son bunƙasa alaƙata da murtaniya da yake magana a kan batutuwa da suka shafi halin da ƙasashen musulmi suke ciki amir abdullahian ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana son ganin an tsagaita wutar yaƙi a ƙasar yaman tana kuma goyon bayan tattaunawa tsakanin al'ummar yaman da kuma kawo ƙarshen killace ƙasar da aka yi a nashi gefen ministan harkokin wajen ƙasar murtaniya wuld marzouk ya yaba da alaƙar ƙasashen biyu tare da nuna fatan ganin an bunƙasa ta hakanan kuma ya jaddada muhimmancin matsayar ƙasashen biyu dangane da falasɗinu. iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a kasar afghanistan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatib zade wanda ya rubuta sako a shafinsa na twitter a ciki ya yi allah wadai da harin ta'addancin da aka yi afghanistan wanda ya sanadin mutuwar fiye da ɗalibai ashirin kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya kuma kira ga gwamnatin kasar ta afghanistan da ta gano waɗanda suka kai wannan harin da ta'addanci da kuma hukunta su a jiya talata ne da wasu abubuwa biyu masu ƙarfi suka fashe a watan wata safa ta ɗaliban makaranta a wata unguwa ta 'yan shi'a a cikin birnin kabul shaidun ganin ido sun ce harin da aka kai na ƙunar baƙin wake ne. an kai harin ne dai a lokacin da ɗaliban suke fitowa daga makarantar shahid abdulrahim bayan ɗaukar darussan safe jami'an tsaron ƙasar ta afghanistan dai sun ambata cewa abu ne mai yiwuwa a sami karuwar adadin waɗanda suka rasa rayukansu dokuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran akalla falasinawa 32 ne suka jikata sanadiyar harin da 'yan sahiyoniya suka kai musu ƙungiyar agajin falasinawa ta hilalul ahmar ta bayyana cewa falasinawan sun sami raunuka ne a yayin taho mu gama da 'yan sahiyoniya a garin burka da yake arewacin nablus ƙungiyar agajin ta ci gaba da cewa tuni an ɗauki waɗanda suka fi samun raunuka masu tsanani zuwa asibiti domin yi musu magani tun daga ranar juma'a da ta gabata ne dai da yahudawan sahiyoniya suka fara kutse a cikin masallacin kudus al'ummar falasɗinu suka fito domin nuna yaƙin amincewa kwanaki uku a jere tun lahadi litinin da jiya talata 'yan sahiyoniya suke shiga cikin masallacin kudus da safe a ƙarƙashin cikakkiyar kulawar 'yan sahayoniya saɓanin siyasa a ƙasar libya yana ci gaba da yin tasiri a yawan man fetur ɗin da ƙasar take fitarwa a kowace rana dambarwar siyasar ƙasar ta libya dangane da ci gaba da zaman firaminista abdulhamid dubaiba a kan mukaminsa ya haddasa raguwar man fetur ɗin da ƙasar take haƙowa zuwa ganga 800 gabanin juma'a da ta gabata da ya kasar ta libya tana fitar da man fetur ɗin da ya kai ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a kowace rana an rufe ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin haƙo man fetur na kasar ta libya wanda ake kira da asharara a yammacin ƙasar da yake samar da ganga dubu ɗari uku a kowace rana hakan dai ya biyo bayan gangamin da wasu mutane suka yi a bakin cibiyar domin yin kira ga dubai ba da ya sauka daga kan mukaminsa. wata cibiyar haƙan man fetur ɗin da ta tsaya da aiki ita ce ta fil da take iya fitar da ganga 65,000 a kowace rana bugu da ƙari wasu masu zanga-zangar sun tilasta wa motocin ɗaukar man fetur tsayawa a tashar jirgin ruwa ta alburaika a jiya talata to ƙarshen labarin duniyar kenan. To labaran duniya kenan kuka saurara wanda mun ba Adam ya fassara kuma ya karantu. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan hare-haren bayan nan da 'yan sahiyoniya suka kai a garin janid da ma sansanin 'yan gudun hijirarsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar bakwai ga watan afrilu na shekarar nan ta 2022 wani matashi mai suna hazim ra'ad wanda ya fito daga janin kuma daga sansanin 'yan gudun hijirarsa ya nufi tsakiyar birnin Tal Abib, inda ya isa babban titin da ake kira da dizengoff da isarsa ya fito da bindiga ya fara harbin 'yan sahiyoniya 'yan mamaya cikin ƙanƙanan lokaci kuwa ya kwantar da biyar daga cikinsu sannan ya jikata wasu shidan bayan da ya gama kai harin sauran ɗan shekaru 29 ya samu wata kujera ya zauna ya huta sannan ya tashi ya tafiyarsa jami'an da yan asirin 'yan sahiyoniya sun ba bazama nemansa a wannan daren birnin tal aviv da ake wukayi da cewa birni ne da baya bacci ya yi bacci domin a rufe shaguna da dukkanin cibiyoyin da suke kashe dare bisa umarnin jami'an tsaro tsawon sa'o'i takwas jami'an tsaro suka bazama neman maharin sai da gari ya waye da safiyar juma'a wato juma'a farko a watan ramadan mai alfarma wanda daidai da takwas ga watan afrilu sannan ne saurayin ya yi shahada sanadiyar harbinsa da 'yan sahayoniya suka yi Janin birni ne mai cike da tarihi wanda kuma mayaka daban-daban suka kai masa hari saboda muhimmancinsa amma kuma ya faskare su. Garin Janin yana a matsayin cibiyar gundumar Janin ta Falasɗinu kuma ta da nisan kilomita 75 ne daga birnin Kudus mai albarka. Ita ce cibiya ta biyar wajen girma a falasɗinu bayan khalil nablus tulkaram da kuma yatsa a cikin wannan birnin da akwai mutanen da adadinsu ya kai dubu arba'in da hakan ya mayar da shi mafi girma a yammacin kogin jordan idan aka yi wawaye zuwa tarihi za mu ga cewa tun a shekara ta bakwai ne da sojojin napoleon na faransa suka nufi wannan gari da zumban mamaye shi mutanen garin suka kona gonakinsu na zaitun saboda su hana 'yan mamaya shiga cikinsa da sojojin faransa suka isa kuwa sun cinnawa garin kakafuta sannan suka yi wa wasan duk abin da yake mai amfani a cikinsa a shekara ta 1918 lokacin da ake yakin duniya na farko garin janin ya fada ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya tare da sauran garuruwan falasino sai dai mutanen garin basu su kai ba sun ci gaba da yin gwagwarmaya wajen fuskantar 'yan mamayar birtaniya a shekara ta 1935 ne gwagwarmaya da tura mulkin mallaka ta fara a wannan birni a ƙarƙashin Izudinul qassam manoma waɗanda su ne mafi rinjayen mazauna wannan yanki su ne ƙashin bayan gwagwarmayar al'ummar falasɗinu a ƙarƙashin zagorancin Izudinul qassam kuma tun daga wancan lokacin ne birnin ya zama cibiyar gwagwarmayar al'ummar falasɗinu bayan shahadar qassam da kuma farhan al-sa'di a shekara ta 1938 kuwa 'yan gwagwarmaya a cikin wannan garin sun kashe babban kwamandan mulkin mallakar birtaniya a cikin ofishinsa da ke birnin janin a shekara ta 1948 da aka shelanta kirkira haramtacciyar kasar isra'ila kuma 'yan sahiyoniya suka kashe dubban falasɗinawa da ƙwace musu gidaje da gonaki da tilasta wasu hijira mutanen wannan birni sun yi nasarar kore 'yan sahiyoniya na wani lokaci daga shekara ta 1949 har zuwa shekara ta 1967 wannan birnin ya kasance a ƙarƙashin jordan ta fuskar sha'anin mulki. sai dai daga shekarun da suka biyo baya garin ya shiga ƙarƙashin ikon 'yan sahiyoniya kai tsaye har zuwa kafuwar ƙwarya-ƙwaryar gwamnatin falasino a shekara ta 1995 a wannan lokacin ne aka raba gundumar gida biyu tsakanin ɓangarorin da ake kira a da b wanda yake a ƙarƙashin ikon falasina waki ɗaya ko kuma wanda yake a ƙarƙashin 'yan mamaya ko kuma tarayya tsakanin bangarorin biyu a yarjejeniyar oslo to a wajen mabiya addinin kirista garin janin ya da nashi muhimmanci saboda annabi isa alaihi ya ratsa cikinsa bayan da ya fito daga garin barkain kuma a cikin wannan garin ne ya yi mu'jizarsa ta warkar da marasa lafiya inda ya warkar da kutare goma da suke rayuwa a cikin wani kogo nesa da mutane a dalilin haka mabiya addinin kirista suka gina majami'a a daidai wannan wurin mu'jizar a ƙarni na hudu na miladiya har kuwa zuwa wannan lokacin wannan majami'ar tana nan bayan da ƙasar holland ta yi mata kuskurima daga baya a lokacin daular usmaniya ta turkiya kuwa an gina ɗaya daga cikin masallatai mafi girma a kakkaɓin faɗin falasɗino a wannan gari na janin to a gefen wannan garin da akwai sansanin 'yan gudun hijira na inawa waɗanda aka koro su daga garuruwa daban-daban bayan da aka kwace musu gidaje da gonaki da kuma kashe iyalansu an kafa wannan sansanin ne dai a shekara ta 1953 a lokacin da ingila da yahudawa suke shirin kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da akwai mutane da suka kai dubu ashirin da bakwai a cikin wannan sansanin 'yan gudun hijira a ƙarƙashin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila garin janin ya fuskanci har-hare masu yawan gaske a baya-bayan nan a shekara ta biyu, sojojin mamaya sun kutsa cikin sansanin 'yan gudun hijira da sojoji na ƙasa da kuma tankokin yaƙi bayan zagaye shi ta kowace fuska farmakin da 'yan sahaniya suka kai ya fuskanci mayar da martani daga 'yan gwagwarmaya su 200 da suka shirya sun koyi wa 'yan sahaniyar kwantan bauna inda a tashin farko suka kashe goma daga cikinsu sannan wasu uku suka biyo baya sannan kuma suka jikata wasu goma sha biyar kwanaki goma haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tana killace da sansanin ta hana shigar da kayan abinci cikinsa an yanke ruwa da wuta sannan kuma suka yi amfani da jiragen sama samfurin f-16 wajen kai hare-hare a kan mazaunansa gidaje 455 jiragen 'yan mamayar na sahiyoniya suka rusa suka kuma yi wa wasu 800 banna yayin da mazauna sansanin hamsin da suka yi shahada sai dai a kashe su ma 'yan mamaya sun ji jiki inda sojojin mamaya hamsin suka sheƙa lahira to tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu haramtaccen ƙasar isra'ila tana kai hare-hare a cikin wannan sansani a shekara ta 2021 da fursunonin falasina wannan suka fice daga kurkuku biyu daga cikinsu sun gada zango ne a cikin wannan sansanin da yake a matsayin cibiyar gwagwarmaya a watan agusta na shekara ta 2021 an yi ba ta shakashi a tsakanin 'yan gwagwarmaya daga wannan sansanin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da sanadiyar shahadar samarin falasina hudu to daga cikin wannan sansanin 'yan gudun hijiran ne dai matashin falasina hazim ra'ad ya fito wanda ya kai hari a birnin tel aviv domin da akwai tarihin ɗaukar fansa mai tsawon gaske a tsakanin mazauna wannan birnin da 'yan mamaya kamar yadda muka je a baya an kafa wannan sansanin ne tun a shekara ta 1953 bayan da aka koro asalin mazauna bangarori daban-daban na falasɗinu aka tattara su a wannan wajen don haka zuriya da suka biyo baya suna jin cewa mutane ne da aka zalunta kuma suna ganin yadda 'yan mamaya suke gina gidaje a kan gonaki da gidajen iyaye da kakanninsu da suka kwace to masu raro za mu da aya a nan bayan wannan ɗan waiwaye na tarihin birnin janet da sansanin 'yan gudun hijirarsa da kuma tushen wato bata kashi da ake yi daga lokaci zuwa lokaci tsakanin madanosa da sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila to kafin mai wankwana da ku baki ɗaya muna yata kuduwa shafa kama na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare wanda san Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba, bar in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio VOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau ina son ku bani dama don in faɗi albarkacin bakina ko ku ra'ayin bakina. To a nan ina kira ga 'yan uwana musulmai wa'inda albarkacin wannan watan da muke ciki na Ramadana. E, mu ƙasashen mu zaman lafiya da kuma da sabko mana sabon arziki a mu kuma dukkan fitintunun da yake damuwan al'umman musulmi a cikin duniya ina roƙon allah mu roƙi allah allah ya kawo mana sauƙinsa allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma allah ya tsare mu daga sharrin dukkan turawa na ƙasashen yamma da yaran su masu yi musu aiki wanda suke cikin ƙasashenmu na gode rediyo ta iran biyawai hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran farko suna na ɗayiru mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ne ne daga nan kano tarayyar najeriya mu dai wannan korafi namu da gwamnoni jihohi da gwamnan jiha da dai sarakuna da mayar mayar magajin gari ya kamata a shigo karkarar mu ta ruwan jigawa a ga halin da muke ciki dangane da rashin hanya da ruwan da rashin ruwan sha ko da kuma haka makarantu na lakwal dai abin da ya tabarbare mu a nan dai mu karkaran mu ta ruwan jigawa abin da muke koke a kan shi ba za mu fasa ba muna fata dai gwamnati da makaraba ta dai sarakuna da manya kowa da kowa dai mu bisa akan wannan magana muke yi ta korafi akan wannan karkara ta mu ta ruwan jigawa ya gode suna daga gare ku da magana ɗahiru rumangal ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ne daga nan kano tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. To a yau zan yi amfani da wannan dama da kunka ka bani domin in mika sakon jajena na ta'aziyya bisa ga wannan ambaliyar ruwa da ta samu a ƙasar Afirka ta Kudu wadda ta yi sanadiyar rasa rayuka da dama tare da hasarar dukiyoyi. Da fatar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama kuma waɗanda na yi hasarar dukiyoyi Allah ya maisuwa musu da mafificin alkhairi. Baya da haka zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga shugabannin kasashenmu na afirka da kamata ya yi su ɗauka ƙwarin mataki domin daƙile matsalolin ambaliyar ruwa a kasashenmu na afirka da fatar allah ubangiji ya sa ku tashi lafiya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hube bi hawa radio mai albarka ina so in bayyana ra'ayina ne a game da damuna da take zawa a banana nan muna fata da shugabanninmu za su yi kokari a gyara gadodi inda suka aka toshe a kwashe a gyara eh a yi kokari a gyaggyara saboda garu nan tana zauwa saboda gidajen talakawa muna muku fatan alheri muna bukata dai a yi kokari a gyaggyara wa talakawa inda ya kamata masha Allah salamu alaikum mai magana isu ne baban sale daga tashar da magaran Salamu alaikum radio Hausa ta Iran Kuna tare da shita Tayar daga gana a gadar jamhuriyar Nijar. Duba da cewa muna eh, fuskanta lokacin damuna yana tahe, zan yi amfani da wannan dama in kira gare su shugabannin mu na kasashen mu na Afirka ko mu ce shugabannin mu na Nijar da su yi tanadin cewar eh, musamman ma eh, bisa kan wanga rahoto da masana na duniya suka yi cewa bana za a fuskanta ambaliya gashi na an fara samu a kasashen Afirka ta kudu to duba da haka kenan muna kira ga shugabanninmu na nan mu na afirka da nan nijar cewar su yi tanadin cewar eh, gyara hanyoyin magudanar ruwa na ba cewa kar lokaci ya kurace kuma a shiga cewa wannan tashi nan wannan a gaza na wannan a gaza na ita gyara kayan ka bai zama saukiyar maraba kafin lokaci yake tahowa ake shirye-shiryen eh, fuskantar ruwan sama radio biyu ya hausa ta hiran fita shi lahiya kuna tare da shi ta tayar da gana a gadar jamhuriyar nijar To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma lokaci ya zan haɗa ku da Shehu ta Mubarak domin gabatar da shirin na musamman kan azumin watan Ramadan inda zai kawo muku tafsirin alkur'ani mai tsarki. Ai saurari lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dakta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يو ko kuma jiya zan iya cewa mun karkare tafsiri na wannan sura suratul duha yau kuma insha Allah cikin yadda Allah za mu shiga suratul inshirah ko kuma wasu suna kiranta da suratu alam nashrah to wannan sura kamar abin da yake sananne ne cewa ta sauko ne bayan suratul duha kuma an ce tattare take da ayoyi guda takwas sannan ita kuma tana kawo waɗansu ɓangarori ne na irin kyaututtuka ko kuma baiwa da Ubangiji su wa wata alayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ita suratu duha dai kamar yadda muka bayani ne a tafsirin baya cewa tana tattare ne da waɗansu baiwa da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa manzansa guda uku sannan waɗansu a cikin wannan baiwa ɗin abubuwa ne na duniya waɗansu kuma al'amura ne na ma'anawiya kamar akwai al'amura na madiya da kuma al'amura na ma'anawiya a cikin suratul duha waɗannan baiwa guda uku da Allah yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sura ɗin ita ma ubangiji ta'ala ya ambaci waɗansu baiwa guda uku a cikinta da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai duk waɗannan baiwa ɗin guda uku duk ma'anawiyat ne baki ɗaya babu magana ta madiya a cikinta sannan sura ɗin da abis a dunkule tana magana ne akan abubuwa guda uku wannan sura suratu alam nashrah kenan abubuwa guda uku ne take magana a kai a dunkule na farko bayani na ni'imomi guda uku wadda Allah ta'ala ya yi ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine tana ishara ne zuwa ga saukan waɗansu matsaloli da waɗansu mushkiloli da za su sauka a gaban da a waɗin da rasulullah sallallahu alaihi wasallama zai zo yi abu na uku shine cewa kwaɗaitarwa wajen bautan allah subhanahu ta'ala makaɗaici wanda ba shi da abokin tarayya to waɗannan abubuwa guda uku a dunkule su ne za ka samu a cikin suratu alam nashra sannan idan muka duba za mu ga cewa lallai dalilin da ya sa kenan ya zo daga wani masdari na ahlul baita alaihi salam abin da yake nuna cewa waɗannan surori guda biyu sura ce kwaya ɗaya kamar yadda aka ambata a baya wato suratu duha da suratu alam nashraha sai aka ɗauke su a matsayin sura guda ɗaya kuma ko da a sallah mutum ya tashi zai sallah lalle in ya karanta suratu duha a cikin bayan ya karanta suratul hamd to wajibi ne kuma ya karanta suratu alam nashra tunda wajibi ne a mazhaban albeti idan mutum ya karanta suratul fatiha wajibi ne ya karanta sura kamila cikakkiyar sura to in ka karanta suratul duha ba a so ka tsaya a nan sai kuma ka ci gaba ka yi bismillah ka kuma karanta suratu alam nashra kamar yadda muka sani to daga cikin halin sunna ma akwai waɗanda su ma suka tafi akan irin wannan ɗin, akan cewa ya kamata a haɗe biyun ko da yake dai kamar shi fakhar razi ma abinda yake ɗaukowa yana nuna cewa kamar ma su surace ɗin gaba ɗayansu sura ce kwaya ɗaya sau hatta ma bismillah ɗin da ke tsakanin su masu suna ɗaukewa akan cewa ba lallai sai an karanta bismillah ba da dai sauran bayani kuma ya zo ma a cikin littattafan su daban-daban wanda suka yi ambaton haka amma dai a mazhabar alibaiti kamar inda muka bayani ne duk dai abin da yake gudana shine cewa tsakanin suratu duha da suratu alam nashra akwai alaka mai karfi. na ainihin bayanan da suka gudana kamar yadda kuma ma kamar yadda muka bayani akan suratul fil da suratul quraish su ma haka suna da irin wannan alaka din to wannan sura idan muka yi zancen eh, yaushe ko kuka saukar da ita waɗansu kamar yadda aka yi bayani cewa an saukar da ita ne a makka sai dai warafa ana laka zikirak waɗansu suka ce wannan yana nuna cewa kamar ta sauko ne a madina to amma dai abin da yake tattare da wannan bayani kuma lallai cikin mazhaba ta albaiti shine cewa lallai hatta wannan warafa ana laka zikirar din ma ta sako ne a maka tunda ai ko da a maka din ma ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba inda bai shiga ba tsakanin al'ummomi kafin ma ya hijira zuwa ga Madina din ah, daga Makka zuwa Madina ai ambatansa da kuma wato dukkan wasu abubuwa na sanin shi rasulullah da azama dinsa ya yadu a ko'ina a cikin jaziratul arab din da ma wajen jaziratul arab to wannan kenan dangane da ita suratu alam na shirha a dunkule idan muka zo kuma shi falalan ita wannan sura za mu ga cewa ya zo dangane da falalanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa mutumin da ya karanta ta man qara'aha u'tiya min al-ajri kamal laqiya muhammadan mognaman fafarraja anhu wato yana nuna cewa duk wanda ya karanta wannan sura wato suratu alam nashra to yana da lada kamar wani wanda ya je ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wa wasallam kamar kaya ce mutum ne da ya haɗu da rasulullah muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance ya amfanu sannan ya amfana da wannan haɗuwa da ya da rasulullah kuma ya kasance an bashi wani faraji ya samu faraji daga wannan gamuwa din da ya yi da manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ba karamin falala ba ce ga wanda ya karanta ta yake karanta ta kuma karatu na haƙiƙa da sanin haƙiƙanin ma'anarta da kuma tuntuntuni a cikin abubuwan da ke tattare da ita to wannan sura ita ce suratu alam na shara. da Allah daga shaidan jefaffe abin kyawa. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Shin ba mu buɗaɗa maka ƙirjinka ba? Wa Muka kuma sauke maka nauye-nauyenka ba? Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin wannan Sura ya fara ne da ambaton wata ni'ima da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ni'ima ni'ima ce mai girman gaske wadda Ubangiji ya yi wato baiwa ce da Allah ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama inda ya fara da cewa alam nashrah laka sadarak ya kai wannan manzo namu shin ba mu yalwata maka kirjinka ba malamai suka ce a sharhu nan fil wato idan kana neman hakika shine wasa'awa da yalwatawa wani bangare na abin da ya shafi nama a wasa'a shi a kamar inda misali masu yin tsire suke zuwa sai su samu nama su sa wuƙa su faɗaɗa shi su yalwata shi kamar yadda wannan ma'ana ɗin ta zo a ragibal isfahani a littafinsa yake wannan bayani ɗin amma in ka zo sharhu sadr me ake nufi da sharhu sadr ɗin nan malamai suka ce si'atuhu bi nurin ilahi shine yalwata wato kirjin mutum da wani haske na Allah subhanahu wata'ala da kuma sanya masa sakina da ɗumanina daga Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya yi sanya sakina da na a kirjin mutum ya jefa haske a cikin wannan kirji na mutum to in an yi zancen sharhu sadr to shine ake nufi shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi alam nashrah laka sadraka ya Muhammadu shin bamu yalwata maka Bamu mu faɗaɗa maka kirjinka ba ba mu cika maka kirjinka ba da haske na ubangiji muka sanya maka sakina muka kuma sanya maka dumanina duk daga ubangiji subhanahu ta'ala? to wannan shi ne hakikanin abin da ake nufi da sharhu sadr din nan kamar yadda muka gani a cikin wannan aya ɗin? kinaya ne da Allah ta'ala yake yi na cewa a cikin al'amura na fikiran manzo sallallahu alaihi wasallama da ruhin annabin nan sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sanya dukkan wasu al'amura na wasa'awa da yalwatawa da haske da sakina da ɗumanina a fikiran annabi da ruhinsa da dukkan al'amuransa. Sannan wannan sharhu sadar ɗin malamai suka ce haka ma tana shafan al'amura na ilimi, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya kimsa masa ilimi ta hanyar wahayi da ainihin wannan sako da aiko masa da shi, haka kuma tana sanya cewa Allah Allah subhanahu ta'ala ya yalwata wata ƙudura ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ɗaukan wasu al'amurori da zai fuskanta na matsaloli dangane da abubuwa na makiya da za su zo suna yi masa ko kuma suna zagin shi ko suna aibata shi to ubangiji wa ta'ala ya ba shi kudura na ɗaukan wannan nauyi ba tare da ya samu ya yi rigima da su ko ya yi musu martani ko ya yi wani abu ba a'a sai ma kurin ya yi tabassumi ya yi murmushi akan duk irin waɗannan abubuwa da suke masa saboda haka duk waɗannan sun shafi abin da ake cewa da shi sharhu sadr din nan wato yalwata mutum ya samu yalwa ta kirjinsa to duk waɗannan abubuwa sun shafe shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba shi duk wannan ya ba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwa wannan al'amari kuma hatta idan muka duba dangane da annabi musa ma Allah ta'ala lokacin da ya aike shi zuwa ga fir'auna ubangiji subhanahu ta'ala cewa da shi izhab ila fir'auna innahu taga sai Allah ya cewa da annabi Musa ka tafi zuwa ga Fir'auna lalle shi yayi dagawa to amma sai annabi Musa ya roƙi Allah yake cewa rabbi shirahli sadri wa yassirli amri to zan je ya ubangiji amma ubangiji na ina roƙonka ishrahli sadri ka yalwata min kirjina wa yassirli amri ka kuma sauƙaƙa min al'amurana waga wannan sharhu sadar shi ma annabi Musa ya nema kamar yadda ya zo a cikin suratu taha aya 25 zuwa 26 to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna mana a sharhu sadar din nan abin nema ne wanda mutum in yana da shi to insha Allah zai zauna lafiya zai kuma ci gaba da duk abin da yake so ya yi wanda Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi ba tare da ya samu matsaloli a rayuwarsa ba haka ma za mu gani cewa a wani bangaren a lokacin da Allah subhanahu ta'ala yake magana da manzansa yana cewa subhanahu wata'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti yake cewa ka kuma yi haƙuri da hukuncin ubangijinka ya muhammadu kar ka kasance kamar ma'abocin kifi wanda wannan ya nuna cewa annabi nus shi ne ma'abocin kifi din ya, kasance kenan ya bar haƙuri bai yi haƙuri ba a cikin al'amura na matsaloli da ya fuskanta ya samu matsaloli daban-daban to shine Allah ta'ala yake cewa da manzo kada ya kasance kamar shi wannan annabi Yunus kenan shi kaga Ubangiji subhanahu ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sharhu sadr din wanda sharhu sadr din nan shine akasin diqu sadr wato kuncin kirji in aka baka sharhu sadr to an baka wani muhimmin al'amari wanda shine aka san ziƙo sadar wanda shine ainihin kunci na kirji kenan to wannan duk abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci a cikin al'amura na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda za mu ga cewa ashe kenan ubangiji wa ta'ala da yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi yalwa ta kirji ya ba shi ne domin ya samu damar iya isar da wannan sako nasa zuwa ga al'umma ba daya ubangiji subhanahu ta'ala wannan ba ƙaramar baiwa ba ce da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk waɗansu matsaloli duk wasu matsaloli daga eh, kafiran shawa ne daga koma wane ne daga masu shishirya masa waɗansu makida ne da kuma makiya na cikin yi da na waje da koma waye za mu ga cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayin daka Hakan shi dai ya isar da wannan sako sannan dukkan wani abu da za ka yi masa zai maka murmushi ne gashi nan wani irin cutarwa ce wace irin cutarwa ce ba a wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba amma saboda wannan yalwa da yake da shi ta kirji ba a samu ya yi wani abu wanda yake isa ba akhlaq ba to saboda haka ne za mu iya cewa kenan sharhu sadar din da Allah ta'ala ya ba wa manzansa abu ne mai muhimmanci a rayuwarsa ta iya isar da wannan sako kuma wannan ne abu na farko da Allah subhanahu ya fara ambato daga cikin wato baiwar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin wannan ainihin sura suratul eh, ashar ko kuma suratul alam nashra to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ma saurare yanzu kuma sai a saurari shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan ƙasar libya da da rikicin siyasarta ya shafi harka fitar da man fetur zuwa kasuwannin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kasuwar man fetur a cikin watannin bayan nan tana ƙara armashi da bunƙasa ga kasashen da allah ya huwa cewa wannan sanadari na makamashi mai kima domin kuwa farashin ya tashi sama saboda dalilai da dama ɗaya daga cikinsu shine yakin da ƙasar rasha take yi da ta ukraine don haka ƙasashen da suke da arzikin man fetur ɗin sa da dama mai girma a gabansu ta ƙara samun kuɗaɗen shiga. sai dai da alama kasar libya wacce take sahun gaba cikin jerin kasashe da suke da arzikin man fetur tana fuskantar kalubale mai girma da yake mata tarnaki domin cin kasuwar man fetur din ga shi kuwa nau'in man fetur ɗin da libya take da shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ake nema a kasuwannin duniya saboda sauƙin tace shi da sarrafa shi. dambarwar siyasar da ta mamaye kasar ta libya tun kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 ta shafi kamfanin man fetur ɗin ƙasar da kuma kuɗin shigar da ƙasar take samu wani lokaci ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai suna kai farmaki a cibiyoyin haƙo man fetur su hana aiki wani lokaci kuma su ƙwace iko da shi ya zama su ne ke kula da harkar hakoman fetur ɗin da kuma fitar da shi ta kasuwannin bayan fage idan kuma sun sayar za su zuba kuɗin ne a asusun su ba na gwamnatin ƙasar ba domin babu tsayar gwamnati ma guda ɗaya an kai goro da mari domin ganin cewa an samu kafa gwamnati ta haɗin gwiwa wacce za ta haɗa dukkanin ɓangarorin ƙasar da kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi domin dakatar da rushewar da gwamnati da kuma ƙasar take yi a kuma sake ɗora tattalin arzikin wannan ƙasa wanda ya dogara da man fetur a kan tubar farfaɗowa bayan haɗewar gwamnatocin ɓangarorin biyu na ƙasar wato ta tabrok da kuma ta tripoli a wuri ɗaya a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya wacce za ta aiwatar da manyan zaɓuka al'umma ƙasar sun sami fatan cewa za su gani a cikin ƙwaryarsu ta abinci sai dai wani sabon saban da ya kunno kai tsakanin fatihi bashaga wanda majalisar dokokin ƙasar ta ɗora alhakin kafa gwamnati da kuma shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasar wato abdulhamid aldubaiba ya sake jefa ƙasar cikin wani sabon rikici a ƙarshen makon da ya shuɗe gwamnatin dubaiba ta sanar da cewa ta zuba kudin man fetur din da aka sayar a cikin asusun babban bankin kasar wanda ya kai dala amurka biliyan hudu domin a biya albashi da kuma sauran harkokin yau da kullum na tafiyar da wannan kasa. hakanan kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ta sanar da fara wani shiri wanda a ƙarƙashinsa za a baiwa cibiyar take kula da harkar man fetur ɗin ƙasar kudaden da za su kai dala amurka biliyan 8.39 sai dai matsalar da ake fuskanta ita ce yadda shugaban majalisar dokokin kasar akila salih ya buƙaci shugaban hukumar man fetur ta ƙasa mustapha san allah da ya bar kudaden da aka sayar da man fetur ɗin a bankunan ƙasashen waje kada ya bari a kawo su wato a babban bankin wannan ƙasa wannan hukunci ne na siyasa da yake nufin hana gwamnatin kasar samun kudaden shiga balle kuma wato bashaga da majalisa ta dora wa alhakin kafa gwamnati ya iya tafiyar da aikin shi an sami mayar da martani daga bangarori daban-daban na kasar akan wannan batun na rike kudaden man fetur din kasar a waje bisa umarnin shugaban majalisar kasar domin yana da illa matuƙa ga tattalin arzikin ƙasar da ya dogara da kudaden shiga daga man fetur da kaso 90 cikin 100 gashi kuwa a cikin watanni hudu na farkon wannan shekara an sami karuwar farashin man fetur da hakan ya sa libya ta samu kudin da suka kai dala amurka biliyan 9.7 a wannan karamin lokacin masan tattalin arziki ɗan ƙasar libya isam al-ta'ib ya shaida wa jaridar al-arabi al-jadid cewa shigo da wani sashe na waɗannan kuɗaɗen na man fetur cikin ƙasar ta libya zai taimaka matuƙa wajen rage wahalhalun da al'umma ƙasar suke ciki musamman ma dai abin da ya shafi tsadar kayan masarufi. bugu da ƙari altaib ya ƙara da cewa gwamnati za ta buƙaci kuɗaɗe domin baiwa 'yan ƙasar mafi ƙarancin abin da suke buƙatuwa da shi domin su rayu musamman ma dai ƙarancin magunguna na cutuka masu wahala a cikin asibitocin gwamnati hakanan kuma ƙarancin alkamar da gidajen burodi suke buƙatuwa da ita dubai ba ya bayyana cewa a ƙarƙashin shirin raya ƙasa a tsakanin shekara ta 2023 mai zuwa zuwa ta 2025 ƙasar za ta fitar da man fetur ɗin da zai kai ganga miliyan ɗaya da dubu da biyar sai dai ga dukkan alamu da wuya hakan ta faru bisa la'akari da cewa wuraren haƙoman fetur ɗin da kayan da ake amfani da su da ma tace su na ƙasar libya sun daɗe ba a yi musu kwaskwarima ba da amma wato akwai buƙatar a sake shigo da wasu sababbin kayan aiki wanda rikicin siyasar ƙasar ya hana da wani tarnaki na doka sannan kuma na siyasa a lokaci ɗaya da ake fuskanta shine yadda gwamnatin dubai ba ba za ta iya sarrafa kuɗin man fetur ɗin ba sai da amincewar majalisa ita kuma majalisa wannan ƙasar ba za ta yi ba saboda saɓani na siyasa da ke tsakanin ɓangarorin biyu wani masalin tattalin arziki na ƙasar ta libya wi'am al-misrati ya bayyana cewa a halin da ake ciki a yanzu da akwai gwamnatoci biyu ne a ƙasar kuma kowace tana son ganin cewa kudin man fetur din sun shiga aljihunta ne ita kaɗai gashi kuwa tsadar rayuwa da al'umma ƙasa suke fuskanta kullum ƙara ƙaruwa take yi mutane ba su iya sayan abinci da suke buƙatuwa da shi a kullum matukar dai ba a kai ga warware wannan matsala ta siyasa ba a kawo ƙashin rabuwar kawu na gwamnatocin ƙasar guda biyu na wato tobruk da kuma tripoli sannan a baiwa wanda majalisa ta zaɓa damar ya kafa gwamnati to matsalar tattalin arzikin ƙasa ta ci gaba domin kuwa man fetur ɗin ƙasar zai ci gaba da kasantuwa ƙarƙashin waɗanda suka fi ƙarfin bindiga tsakanin waɗannan ɓangarori. To ma sauraro anan za mu da sa'aya a cikin shirinmu na wannan lokaci. Sai dai kafin mu ƙarƙare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio to sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya Wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a tarbe mu an jima da rana za a ji mu ɗauke da wasu da dan shirye-shiryen amma kafin nan amma da mun shaba da daga labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa zuma lafiya muna gayyatar zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.